Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin gobe. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin gobiyar a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen yaɗa labaru na da bayanin yadda barayin daji suka sace sarkin gobir daga Sokoto akan hanyarsa ta koma gida, inda ya zauna a can na kimanin makonni uku. Ana batun ba da kuɗin diya da aka rawaito da farko akan naira biliyan ɗaya. A haka dai marigayin da aka sace shi tare da ɗansa ya rasa ransa, inda barayin suka ce sun ma binne shi. An sako ɗan bayan biyan diya, inda aka ganshi kwance kan gadon asibiti yana cewa ‘yan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ya ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa. Shugaban ƙungiyar haɗin kan goburawa Ibrahim Alhassan Gobir ya bayyana matsayar ƙungiyar ga wannan ibtila'i da ya faru. Salamu alaikum wato ai mu wannan abu yadda komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali kuma mun ɗauke shi cin mutunci na ƙarshe da ƙasƙanci ne wannan abu aka yi muna domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne a duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mishi shi to mu abin da muka ɗau wannan abu da aka yi muna an ci mutuncin mu ne mu an wulaƙantar da mu kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muke ba wai kawai sun yi wannan abu ba ne don kawai shi sarki jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adin ai krishin shugaban ku ku jama'an ne gaba ɗaya aka kashe ma Alhaji Ibrahim Alhassan Gobir daga faruwar wannan al'amari an wato an yi zargi an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu misali kamar an kira sunan dan majalisa Aminu Boza wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar sokoto ne wasu ma har gwamnatin tarayya ku a kungiyance ya kuka ɗau wannan zargi ko kuma kuma kuna cikin masu yin zargin ne E, to mu abin da muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne gwamnati domin hakkin ta ne ta kare duka jama'arta wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intervene ta yi rescue din shi in fa mu ba mu ɗauka cewa sarkin gobe zai kwana biyu ba hannun yan ta'addan nan da abin ya stretching har ya kai wani lokaci ko lokacin hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescue din shi ko na kubutar da shi wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna bata damu ba kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru ai mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba domin duk da maganar nan da muke da har yanzu ba ba mu san inda gawar sarkin gobe take ba muna kuma son a ba mu gawan nan tashi mun yi kira cewa a yi kokari a ba mu sa domin mu dawo da shi cikin jama'arsa a yi masa sutura kamar yadda ake yi wa kowane musulmi har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gwamnati tana yi game da wannan abin. Ah, Alhaji Ibrahim bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki zuwa har zantawa da muke da kai dinnan ba a san inda gawarsa take ba? Ba sani ba, ba sani ba kuma mun yi kira mun kira boss a uh, radio da kuma ipefa muna kira cewa a taimaka a nemo muna inda gawar sarkin gobe take a hannun ta muna shi domin a hannun ta muna ita domin mu yi masa cewa kamar da ya kamata. wallahi har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake ɗauka na ayi recovery ɗin gawar ba. Dangin marigayen Muhammad Sha'aibu bakwai shi ma ya bayyana takaicin da iyalai da dukkan gobarawa ke ji. Kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunansu. Abin mamaki ne a ƙasar nan mutum mai daraja sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta gobe da daɗaɗɗiyar daula wadda ta daɗe tana ba da gudunmuwa ta kowane ɓangare na cigaban ƙasar nan a ce an waye sahiya yau a najeriya ana iya sace uwan wani wanda yake mawaki ne a siyasa ya za ana iya kwato ta daga hannun 'yan ta'adda ta ɓangaren kuɗin fansa kuma bayan an ba da kuɗin nan a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a ƙasar nan ke irin sarkin gobir ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da ya yi aiki ya bautata ma ƙasar nan a ce an yi wantar da shi an kyale shi a kai ga gabar da 'yan bindiga za su halakka shi duk matakan tsaron da ake gani duk bayanan sirri da ake gani duk leken asirin da ake gani muna da kwararru a ƙasar nan wannan abun ban takaici ne abun ban haushi ne kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kumya ne ga ɗan ƙasar najeriya har ya hito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba ba ne ci baya ne ga ƙasar nan da al'ummar ƙasar nan bayan kama bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cinci kanmu kusan kullum sai an shiga gari ɗaya bayan ɗaya ana kashe mutane ana ɗaukan mutane a wannan yanki namu to kaga da wace za mu ji al'ummar ƙasar gobe shin wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobe raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abin da kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna ɗaya bayan ɗaya wani za mu ji a ƙasar nan kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki wanda ya kamata kuma mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su 'yan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobir suna maganganu ne mu da muke kallo kamar ana son a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan ƙabilun guda biyu na hausawa da fulani ana son a ɓata wannan zamantakewa wadda yake tuni ma ta ɓaci ta yi ƙamari illa shi an ce idan abu ya ɓace to hankali ba zai ɓace ba kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin eh, sultan na cibiri ya yi cewa mun gobirawa mun gadi yaƙi amma ba mu gadi ta'addanci ba kuma yana kira ga duk gobirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya ɗauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu misa kayya wannan al'amari wajen Ubangiji. To Allah ya kyauta. An nuna hoton bidiyon ɗan marigayen kwance gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. to sai dai mutumin da aka zarga Aminu Boza ya nesanta kansa daga wannan zargi. To abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Haruna Aminu Boza billahi da zina ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ko da mara gaskiya ba kai ko da a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi da ni ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da zina ilaha illa huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana matsinka na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan ka ce lillahi da ilaha illa kayan rantsuwa guda uku gaba daya dama ɗaukar ƙur'ani a daika ƙur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kotu ta yi wanda domin a ba da tsoro amma wannan rantsuwar wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya riga rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana da fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illahuwa ban taɓa sanin na wata hulɗa da san ta'adda ba ban taɓa sanin na wani haɗin baki da ta'adda ba musamman ma ni billahi lazi la ilaha illahuwa yadda ban son ɗan. wallahi haka bani son dan ta'adda har abada kowane ne illahi allazi la ilaha illa huwa masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa Aminu Boza kan zargin haɗa kai da 'yan bindiga. Sai a biyo mu shirin mu na gaba domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhika da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumul ke cewa muka sance lafiya.